Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Dan Allah ku kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe sannan idan kun kalla ku yi sharing ta yadda bidiyon zai zaga ko ina. Kamar yadda kuke gani dai waɗannan sojojinmu ne na Najeriya. Kuma daga ganin su kai kasan matasa ne zakakurai waɗanda suka shiga aikin domin kishin ƙasa domin kuma ganin sun tabbatar da tsaro a ƙasarmu Najeriya musamman ma yankinmu na arewacin Najeriya. kuma abin da zai baka mamaki ya ƙara baka sha'awa shine da yawa daga cikinsa Hausawa ne 'yan arewacin Najeriya. Saboda tun da aka fara ɗaukar wannan bidiyon Hausa ake yi. Ban ji an yi wani yare ba face Hausa kuma Hausar irin nunanniyar Hausar nan wadda aka sha daga nonon uwa ba wai ta nazo na koya ba. Kamar yadda kuke ganin su wannan sojojin dai kuna ganin su. tunda na fara kallon wannan bidiyon ban ga ƙarshen su ba. kuma ban ga alamun cewa za su ƙare ba. Kuma matasa ne a cikin wannan bidiyon. Kuma da yawa daga cikinsu sun fito ne daga yankunan mu na arewacin Najeriya musamman ma waɗanda suke fama da matsalar tsaro. To abin da zai baka mamaki duk da wannan yawan sojoji da muke da su a Najeriya amma matsalar tsaro a ƙasar mu Najeriya ta ɗau lokaci mai tsayi ana ta abu ɗaya. kuma har yanzu wannan matsalar tsaron abu ya ƙi ƙarewa kullum ka ji 'yan ta'adda sun kashe hamsin sun je gari kaza sun yi kaza sun yi kaza ka ji ɗan ta'adda yana zagi yana zagin shugabanni yana zagin manya a arewacin najeriya kuma abin da zai baka mamaki yanzu har sun fara buɗe shafuka a shafukan sada zumunta waɗannan 'yan ta'adda ni dai tambaya ta anan wai matsalar daga ina ne daga ina wannan matsalar take na tabbata iya waɗannan sojojin aka tura za su iya magani